ni gudun hijiran mu daga baga unguwar kudu layin gidan bula ma'adam watan maulidi shekara biyu a yanzu har yanzu ban haɗu da mai gidana ba yara goma ba wanda ya tafi da shi na je in ga gari a baga na tara gidanmu gaba ɗaya ya rushe ba gurin shiga na dawo su har yanzu kafa na irin gudun da na yi har yanzu kafa na ba zan iya a yi dogon sayuwa ba in muna cikin babban wasu daga cikin 'yan gudun hijira kenan da ke samun mafaka a wasu sassan birnin kano malam sani baga da ke zaman ɗaya daga cikin magidanta kimanin arba'in waɗanda ke samun mafaka a yankin hoto a nan kano ya bayyana yadda rayuwarsa ke tafiya tare da 'ya'yansa guda ashirin. Allah ya bamu ya hore mana duk wannan 'ya'yanmu ne da kake gani duk gaba ɗaya suna nan dai a cikin anguwa to amma makarantar gaskiya har yanzu ba mu gano ainihin wurin da za a iya karɓar mu gaba ana ɗauke mana nauyi abin nan wanda ya ga yana hanyar hanyarsa sai ya bayar ana yana ɗan biya ana masa karatu haka yanzu waɗannan yaran da nake gani ba sa zuwa makaranta to akwai wanda suna ɗan samu suna zuwa amma biya ake yi wanda kai tsaye sai ana suna zuwa kamar na kyauta din nan walla daga bayani ma nake jin labarin ana akwai makarantar kyauta amma ba ah, sosai ba amma dai suna sukan zuwa makarantar islamiyya ko kuma duka ba wasu yadda kake gani wannan haka suke wuni suna dan tsallen su ba makarantar gaskiya ba su samu wasu ba zuwa ta makarantar arabiya ba a zuwa ta zamani to sun samu da mun fi son yaran mu suna dan mokon nan dai haka zuwa arabiya din suna gauraya kowane amma mun fi son ana ɗauke muna nauyin wannan din saboda abin abin da muke samu bai wadatar wanda zai sa duka ka biya makarantar yaro ka zo ka ci da wayansu ka yi ma ka samu abin da za ka ci har ka biya kuɗin haya. Wai wai sadda kuna gida suna zuwa makarantar ko Suna ɗan tabawa amma ai mu can an rufe makarantar gaba ɗaya ma ya kai shekara shida ko bakwai ma kafin mu gaba ɗaya ma a zuwa kore mu ma. Ya za ka dai gamayar ayarin ma'aikatan ofishin hukumomin ba da agaji a nan Kano guda shida waɗanda suka haɗa da ƙungiyar lafiya ta duniya da cibiyar yaƙi da yaɗuwar cutuka ta Amurka. da kuma hukumar UNICEF sun samar da tallafin abinci da magunguna da sauran kayayyakin masarufi ga waɗannan 'yan gudun hijira. Dr. Imam Wada Bello da ke zaman babban jami'in cibiyar aikace-aikacen gaggawa ta yaƙi da cutar polio a nan Kano shine ya jagoranci rarraba kayayyakin ga mabukatan. Duba da ganin irin wannan abubuwa da suke faruwa muka ga ya kamata mu yi kuɗi-kuɗi wasu kuma suka ba da kayayyakin taimakawa sannan a gwamnatance muka ba da yanayi na magunguna domin ganin cewar an samu musamman mata masu ciki da yara 'yan ƙanana wato mun ba da gudunmu domin wato rage wannan raɗaɗin da yawa yawansu wasu za a ga sun rasa mazajensu wasu kullum suna cikin ɗimuwa da damuwa za a ga yanayin yadda wurin yake babu abinci babu wurin makwanci babu abun sha ah, mai kyau to wannan gaskiya ya ɗimauta mu ah, ya sa kuma muke ganin cewa ya kamata mu ma mu zo mu bada gudunmu muna sa rai ah, a yanayi yadda binciken mu ya nuna akwai irinsu da dama amma saboda yanayin da suka zo ba wani sansani ne wanda aka ce an ware muna sa ran insha Allah za mu yi kokari mu ga cewar mun kawo ɗauki ga dukkanin wanda muke ganin cewar suna da irin wannan bukata. Na ji daɗi kuma na yi murna. Wani rahoto da ofishin cibiyar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Najeriya ya wallafa a makon jiya ya nuna cewa fiye da mutane miliyan biyar ne ke buƙatar agaji bayan da tarzomar Boko Haram ta ɗaiɗaita wa rayuwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.